da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da watan an yi hutun ƙarshen mako lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritan litinin goma sha uku ga watan bakwai daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kuna jin shirin ne kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fagi da Halima Jumrau. Shin matsala mutuwar aure ta shafi matasa? Idan ta shafe su, me dalili ko dalilan da ke kawo rabuwar auren matasa? ba a gina auren kan base da ya kamata. Doron gaskiya Ba gaskiya mutum biyu ne ba gaskiya ko kuma. Gaba ɗaya. Masu kuɗi suna auren 'ya'yan masu kuɗi irinsu. Haka ake yi yanzu. An gano cewa musabbabin wannan abin duka talauci ne. To da yake yau rana ce da yau da gobe ke tattauna mu'amala zamantakewa da kuma rayuwar ma'aurata za ku ji wannan muhawara a zauren matasa wanda ya tattauna da ɗaliban jami'ar da ta Kano. Game da matsalar mace-macen aure, ana magani kai na ƙaba. Shin me yasa ne duk da ƙoƙarin da ake yi na neman mafita kamar an kasa shawo kan wannan al'amari? Me dalili ne? Yaudare-yaudare da ake yi da yawa. ɓangaren su maza da suke neman aure ko kuma yaudara a bangaren su matan da ake aurowa. Baicin ayar ta yau wadda za ta yi gargaɗi ga masu handamar dukiyar marayu za ku ji amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan yadda makarantu za su taimaka wajen ba ɗalibai maza da mata ilimin zamantakewar armi za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. yaya kuke ganin makarantu za su taimaka wajen baiwa ɗalibai maza da mata ilimin zamantakewar aure? Da daman ku kun amsa wannan tambaya ta Facebook ga amsoshinku. bai wa ɗalibai ilimin zamantakewar arme kamata ya a buɗe makarantun mata wajen ba ma mata ilimin zamantakewar arme kamar yadda wata mace a jihar Kano ta buɗe mata zalla za a koya ma yadda za su yi zama da mijinsu sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Ta hanya ɗaya ce samar da wani darasi mai zaman kanshi don ilmantar da yaran zamantakewar aure. Sako daga dahiru Danju Faki. A samar da darasi mai zaman kansa wanda zai dinga bayanin hakan a kuma samar da ƙwararrun malamai maza da mata waɗanda za su gabatar da darasin a keɓe maza daban hakanan mata ma daban a yayin gabatarwa don kaucewa baɗala. sannan ɗaliban su yi shi a wasance ana kwaikwayon abin da aka koya don ya zamna a zukatansu da ma duk wanda ya kalla. saƙo daga Kamalu Muhammad. Hakika makarantu za su kasance wajen samar da hanyoyi masu nuna mahimmancin zamantakewar aure. Gwamnati ta ba da tallafi wajen samar da malaman addini domin yin kira da jan hankali akan yara dangane da zamantakewar aure. Sako daga Murtala Bawale Kukar Samu. Dangane da bama yaran makaranta tsarin zamantakewar arme akwai gagarumar gudunmawar da malamai za su bada. Ya kamata da harko ma'aikatar ilimi ta sako wannan tsarin a cikin jerin darussan da ake koya ma ɗalibai, su kuma malamai su cire kunya ko wasa su koyar da darasi akan hakan. Sako daga Zakariya A. Musa Girgir. Salam, ai ma ana yi don kamar jami'o'in tarayya ta nan Najeriya akwai kwas da ake ce da shi Family Life kuma ana ba da tarbiyyar zamantakewar aure. Sai dai kuma ɗaliban ba su damu ba don a tunaninsu wannan ya danganci ma'aurata ne kawai. Sako daga J. Boy Joseph Ayuba. Kwanakin ba da aiki ya kai ni jami'ar bayar ta Kano na samu damar zama da ɗalibai maza da mata muka tattauna. ɗaliban sun yi bayani sosai a kan matsalolin da ke addabar matasa a ƙasashen Afirka da dama, kuma sun nuna cewa matsalar mutuwa arme ta shahi matasa fiye da yadda ake zato, saboda dalilansu da suka bayyana mahilin zauren matasa. ba ma iya ta ma shafa al'umma ta shi wannan saboda wannan arewacin saboda ina tunanin kafin mu shigo cikin nan wurin kafin mu shigo cikin nan wurin abinda muke tattauna a waje lokacin da kuka ne gobe mu shine ma topic da muke discussion akan sa saboda a cikin participant din nan namu abokanan mu da yan uwan wasu sun fita za su je su shooting na bidiyo abinda story din su ya gaza kai kenan sun je suka je hisba sun samu kesi sun aure in ka je ma hisba saboda hisba ba wai an yi ta bane kawai an gina ta domin wai kesin aure amma in ka je kesin auren ya fi kowanne yawa a ganin ku a me dalili me musabbabin mace-macen akwai abubuwa da yawa da suke yawa na farko dai wanda shi ne gaba ɗaya ina ji zai hausin ɗin duka sauran shi tun farko ba a gina auren kan biz inda ya kamata yawa tun farko yaro zai ga yarinya yana santa maimakon ya je mata a matsayinsa yadda yake a gaskiya ni wani ne ni karatu nake yi ko kuma ba ni da sana'a kaza a'a zai je mata ne a matsayin wanda ba matsayinsa ba idan ya je ita kuma tana daukar shi a wannan matsayin za ta iya yarda da shi ba dan shi din ba dan wannan abin da ya kai mata to kin ga daga nan dan abin da take expecting ta je bata samu ba zai janyo matsala ita ma kuma yarinya a ita ma a nata gefen za ta ga wasu yan matan za su zo akwai wacce na gani ma sai ta dauki saurayin ta kai shi gidan wasu wanda ba gidansu ba saboda gida ne mai kyau ya fi gidansu kyau sai ta kai shi gurin ta nuna shi nan ne gidansu su zauna na gidan ta shi zancen a gurin da wayewa to shi kuma yadda ya dauka ba hakan zai samu ba na uku kuma shine gaba ɗaya soyayyar ma ba ta gaskiya ba ce ba za ka so mutum dan ina da tambaya ta ita ce akan kan da ake wato ready yana nufin saurayi wanda yake da mota yake da eh. gida yake da kuɗi eh. yarinya za ta ce ba za ta auri wanda za su taso su juna su samu abin nan haka ba eh, amma tana son wanda yake da abin nan hannun shi ta aure shi ina ganin cewar wannan abin take so ba shi take so hakan zai iya kawo wa mutu auren shi hmm. haka ne haka ne to ai shine maganar da na faɗa akan cewa babu gaskiya a al'amarin tun farko babu gaskiya a cikin al'amari kawai gaskiya mutum biyu ne ba gaskiya ko kuma gaba ɗaya ne ba dukkan su gaba ɗaya su ana karatun ya fara to ni ana wa ra'ayi abin da nake tunani shine yasa irin wannan mutu auren ya kawai shine auren ana yin shi ne saboda sha'awa abin da yasa na ce ana yin aure ne bisa sha'awa shine kamar misalin da suka kawo sun yi aure kuma wai kawai dan mata tana da ciki wai kawai ya fara gallaza mata har da su duka shi baya son ta haihu ka san macen ba ka san ta haihu me yasa kuka yi auren kawai in dai ba wai dan sha'awa me yasa yi auren kawai ni shine na abin da kake Shu'aibu ya hayi Halima ni ma ra'ayi na zan dora akan na Maryam kamar duk abin da ta faɗa duk wani abu da za mu iya shigowa da shi zai zama ne an gina shi akan abubuwan da ta faɗa ma'ana yi ba dan Allah ba gina auren da soyayyar akan abin da yake ba dan Allah ba shi yake janyo waɗannan abubuwan wani kuma abu da na ji kwanan nan do dai ban gan shi ba ya faru aisha musa umar ban gan shi ba ya faru amma ji ne an ce mace za ta so namiji dan abu hannun shi bayan kuma sun yi aure sai ta yi kokari ta ga in hmm, a waje irin yana sakan mata yana bata yana mata komai sai ta yi kokari ta ga a gidan shi ma yana yi kin gane kin san wasu mazan an yadda a waje za su maka a cikin gida kuma ba za su maka ba in ta shiga gidan maimakon ta saki jiki ta zauna da shi sai ta yi kokari haihuwa ma ta katse irin kar ta haihu maybe ta dinga shan magunguna ko wani abu ta jira ta ga yana saki in ta lura gurin gurin zama ne wato yana bata abu yana bata kuɗi sai ta saki jiki ta dinga haihuwa in kuma ta ga bai bada sai kuma ta nemi fitinar da za ta haddasa ta sa su rabu da shi ina da abin da sunan sunana habiba ali alhassan based maryam ta faɗa aure yanzu ana gina shi akan rashin gaskiya ne akwai labarin da na sani akan wani da ya je zai auri wata to ita iyayenta suna da hali shi kuma matsayin shi bai kai ba ya je saboda karfin hali ka san matsayinka bai kai ba ai ko da addini ba a yadda ka je inda Allah bai kai ka ba matsayin da ba Allah bai kai ka ba ya je ya haɗo kayan laifin shi aka yi komai aka yi komai ashe lefen nan da ya haɗu a ruwaye kuma saboda ana yi bashi ba arowa ba bashi ba aro ya sai da aka kai amarya bayan kwana biyu an yi aure ya kama mata babban gida mai kyau gida na gani na faɗa yadda duk in dai kika je gidan zaki ga gida yayi shi ma gidan bayan kwana biyu da kai amarya sai barayi suka zo suka kwashe kayan lefan nan har da saran shi har saran shi suka yi akai ashe ashe shi ya suka hada baki da barayi a zo a kwashe kayan da ya aro a mayar masu sai bayan kwana biyu aka kama daya daga cikin barawon shine yake revealing abin da ya faru to kin ga abin da ya kashe auren ke wani mazan rashin idan zai je wurin yarinya motar da zai hau a ran yawa saboda da kayan da suka ma shi cikin kudin motar da kaya da takalma da komai zaki ga samari akwai kaya da takalma da komai a cikin a matsayina na mataki duk wannan magana da ku faɗa magana da Maryam ta faɗa na rashin gina aure bisa yadda ya kamata da sauransu da kuma na karya duk na yadda da ku to amma a na namiji matashi ina so in sanar da ku ku farin ciki an gano cewa musabbabin wannan abin duka talauci saboda in ba talauci ba babu dalilin da sa zai karya <laughs> na biyu kuma ko ba ka mani gaskiya ne na kuma ba ku fiye jin auren da aka yi shi ba ko in dai da kuɗi ko da ba bisa san aka yi bai na rabuwa yawancin da rabar auren nan da talakoki ne ai ban ce ba bace ne ba a cika saboda haka yanzu inda a ce za a samu yanayi wanda tattalin arziki zai haɓaka akalla a ce za ka rayu a bisa sama da dala kamar uku ko hudu ko biyar a rana idan muka ce yanzu misali canjin dala ɗari biyu ne misali mata da miji za su rayu kan dala biyar nawa zai kama dubu ɗaya a rana misali albashin shi zai kama dubu hamsin za su iya kashe dubu talatin a wata kwana talatin su ajiye dubu goma dubu goma kuma a wata bukatu da su na makaranta ko waye ko waye to hakika wannan mace-macen auren zai zai rabu kawai talauci ne wani ma sai barka da safe ya yi gaba bayani kawai mata tana mai magana ce jiya ne na yadda da magana da yake faɗa cewa akwai talauci amma akwai wani abu da nake so ga gaya wa wannan abu da shi masu kuɗi suna auren 'ya'yan masu kuɗi irinsu haka ake yi yanzu mai kuɗi misali yanzu SD mai kuɗi ne sai ya auri yar wani mai kuɗin kila status ɗinsu ɗaya ko shi SD ya fi na aiki ya ce ko wani to amma in kika duba a nan akwai idan kika duba yanzu abin da yake faruwa tsaya ku tsaya ku tsaya abin da yake faruwa abin da yake faruwa a wannan wannan irin wannan auren za ki ga cewa babu mutunci a tsakanin SD da matarsa tana ga iyayenta masu kuɗi ne shi ma kuma yana gajaran yana da kuɗin kin ga babu talauci a ciki to menene ya kawo irin wannan mutuwa auren kuma a yanzu zaka yi da ni idan na ce maka wannan auren shi ake yanzu kuma shine kuma baya zama to malama maryam ba kya ganin cewa daga cikin abin da yake kawo rabuwar aure in kin ce babu talauci akwai yanayi irin na da babu talauci ba akwai talauci amma akwai aure da ba talauci kuma auren yana mutuwa da kafin su aure suna zama suna dan tattauna wani abu tsakanin su emotional talks da waye da waye kuma ita tana mai kwalliya wata Allah yana son yadda take daura dan kwali ne yana son yadda kike kwalliya to bayan aure ba kya ganin duk ana dainawa ba kya tunanin wannan yana da yawa to bari in gaya maka wata magana dai da ka faɗa anan da ya bani dai da na yadda da shi shine a cikin babban matsalar da yake kawo mutuwa aure akwai lack of communication communication gap eh, akwai communication gap tsakanin mata da miji yanzu misali kun yi magana communication gap ya bayan da ake samun miji bai ga mace ba kwata-kwata sai ranar ɗaurin aure ko sai bayan an to bari in gaya maka abin da yake faru to abin da ya faru shine tsaya ka ji wannan auren da kake faɗa a wannan zamanin da ake shi dan na tabbata a yanzu in ma ana yin shi ba sosai ba to a yanzu wannan zamanin da ake ta ba a irin wancan kuma a wancan lokacin ƴaƴa suna da biyayya kuma da yake tradition ne na wannan lokacin suna yadda su zauna amma a yanzu i bet you yarinyar da za a yi mata aure ba tare da ga mijin ba ba za ma ta yadda a kai ta gidan mijin to ina zuwa maganar communication da na kawo shine cewa ki zauna da ke da mijinki ku yi magana na fahimta ga abin da nake so ga abin da bana so shi ma ya ce ga abin da nake so ga abin da bana so ko kuma misali kin yi min kaza lokaci kaza ban ji daɗi ba sai kika cewa mijin sai ya ɗauki shi ita kuma ta ga wannan abun ta bishi ta bishi bai gaya mata ko wani abu kuma sai ta dauki shi a the end sai ya zama na cewa akwai akwai conflict sai a rabu amma idan za ku zauna ku tattauna ya san inda kika dosa shi ke ma ki fahimci inda ya dosa ina ji za a iya zuwa consensus a zauna lafiya game da matsalar mace-macen aure ana magani kai na gaba shin me yasa ne duk da kokarin da ake yi na neman mafita kamar an kasa shawo kan wannan al'amari me dalili ne na farko dai da gaske ne cewa aure-auren da ke kasashen na hausa musamman na hausa nan akwai matsaloli akwai bincike da aka yi wanda yake nuna mace-macen aure a kasashen musulmi wanda ya nuna cewa a kasar hausa a yanzu yadda muke dinnan rabin auren da ke ake wato kashi hamsin bisa ɗari na auren da ke da ake yanzu suna karewa a mutuwa aure kuma yawanci mutuwa auren nan takan faru ne wani lokaci ma cikin watanni baya kai shekara wani kuma cikin ma satuttuka da basu kai sun kawo ba kamar wani sati biyu akwai ma dai auren da aka aka ce ya mutu a ranar da aka kai amarya washe gari a kan wannan kuma da muka bincika mu tambaya me ya kawo mutu wannan auren ashe shi eh, gidan yana son gashi abin da ya ɗauki hankalin shi kenan yana ganin yarinya tana da gashi yana gaya wa uwar gidan shi ai na samo mata mai gashi gashin ta har baya da aka yi aure aka zo daren farko a shi wig wato gashin doki ne take matsala ya cewa wato an yaudare shi akan wannan ya sake ta washe gari to akwai auraraki akwai yaudare-yaudare da ake yi da yawa akwai yaudara a bangaren su maza da suke neman aure akwai kuma yaudara a bangaren su matan da ake aurowa sai ma ya nuna kamar cewa yaudarar da ake kamar rige-rigen yaudara duk wanda duk ya fi ɗayan yaudara shine kamar za a ce ya ci kwallo a ciki to a cikin aurarakin nan akwai tsirairayi da dama zancen abin duniya yana da muhimmanci a ciki da su matasa suke cewa ah, talauci ne ko karyar arziki ke kawo muku a aure domin ita mace tana ganin cewa a cikin jama'ar da take ciki aurarrakin da ake yin ba sa ɗorewa saboda haka in sun tashi za su nemi wanda yake da abin duniya ne su aure shi saboda watakila su yagi abin da za su yaga kafin lokaci ya zo a ce an kashe su su kuma saboda suna ganin cewa akwai matan da aka aura shekara da shekaru wasu shekara ashirin wasu talatin wasu arba'in wasu fiye da haka ba mafi yawan rayuwar mace ta yi shi a gidan miji kuma gwargwadon kokarin kyautata shi mijin ta yi ta bauta a cikin auren nan watakila sanda ta aure shi ba shi da komai an fada an tashi an tara arziki maimakon ya tunanin cewa yadda zai gyara mata sai kawai ya tunani cewa ai wato sabuwar rayuwa zai yi zai buɗe littafi da zai ɗauko yarinya ƙarama su ci duniya tare to in ba a hankali ba a cikin wannan auren da za a yi sai ga cewa tashin hankali ya shiga har ya kawo cewa a siyasa kuma sakin nan an yi shi ba wani abu za a bata ba ta dawo kamar yadda ta fara wato back to square one in ta yi auren nan yadda ta shiga haka za ta fita watakila in an sa'a kan abin da ta tara na kayan da ake bata ta ɗauka in ba a sa'a kuma kila ya sassaki mata kayan da ake ya ce wannan ma ai ba nasa bane kuɗin shi ne ya saya ta bar mishi kayan shi to akwai matsaloli irin wannan saboda haka za a ce su mazan akwai kwaɗayin su samu 'yan mata ƙanana wato sabon jini su kuma 'yan matan suna ganin cewa saboda sun ga alamu da kalai da yawa a cikin jama'a da suke zaune a cikin anguwa ko cikin yan uwa ma ko kuma uwarta ma kanta sun su ga cewa dan me za su yi auren wanda ba shi da shi a wahala a zo a tashi a tutar babu saboda haka suna ganin dole su auri wanda yake da shi saboda su samu abin duniya idan ma auren ya mutu sun tashi da wani abu wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan kaɗan da suke kawo matsala a cikin auratayya kamar da nace a duniyar musulmi daga masar da wasu kuraren a nan afirka an nuna cewa mu muke da ɗaya daga cikin auratakin da suke yawan mutuwa muna da Zainab Sa'id Kabir masaniyar ilimin halayya da zamantakewar bil'adama a Jami'ar Bayero ta Kano kenan ta yi mana wannan bayani. To azumi ya fara mana bankwana, amma duk da haka mata na ci gaba da aikace-aikacensu na gida da dahe-dahensu na azumi kuma su hada da ibada kamar yadda za ku ji daga bakin waɗannan mata a tattauna wasu da Abdulwahab Muhammad. Innaki bani koko na sha daure haƙuri daure haƙuri fa kaɗan rana ta gushe mu je shan ruwa. Sunana Maimunatu Abubakar Abdullahi kamar mu mata yanzu za mu iya cewa rayuwarmu ya canja kamar inda idan ka saba da safe in ka tashi kana ƙoƙarin breakfast ne ko ka sallami yara su tafi su sannan ka zo ka ɗora kai karyawa. to amma yanzu da wedan azumi ya zo sai ya zama ya canja mana rayuwa cewa za mu mun tashi ko kana da yara ƙanana ka ba su abin karyawa to kuma in ka gama kokarin ka kai gyare gyaren gidanka da sauran dai abin da ya rage daga nan kuma abin da zai biyo baya shine in kina da dan wani jin baccin ki ko kuma in zaki tafsir to kokarin ki tafi tafsir ki da kina dawowa kuma zaki nemi guri ne ki dan huta kafin nan dai a ce azahar kin samu sallah kin yi to daga sha biyu dai kin fara shirye-shiryen me zaki yi na girke-girke da abin da ya rage daga wannan time din in kin yi sallah babu abin da zai biyo baya sai girki girkin kuma nan shi zaki fara daga nan har dare saboda haka muna samun canjin yanayi gaskiya aiki yana karuwa muku a lokacin azumi kenan eh to za mu iya cewa aiki na karuwa mun kuma mu iya cewa yana raguwa idan aka duba daga wannan safiyar muka fara ta ga ba wani magana mun fara kokarin girkin rana sai dai mu fara tunanin me za a ci da daddare za mu iya cewa aiki ya ragu za mu iya cewa ya karu tunda akwai ragu aiki kuma akwai karuwar sa gaskiya duba ga yadda azumi yana kawo sha'awa kafin a ce time din shan ruwa burin ka ga me za ka yi tunanin ka a'a wancan a'a wannan kai da an zo shan kai ga kajiyar abubuwa kala kala a gabanka. ka mm, sunana zainab muhammad bununu lokacin azumi lokaci ne wanda ya bambanta da dukkan sauran watanni don a watan azumi ne wanda za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali da farin ciki duk da yakan kasance aiki yakan karu babu zama amma duk abin da za ka yi shi kana yin shi ne cikin farin ciki da nutsuwa kasancewan akwai sakamako babba mai girma lada wannan lokaci dai na kuna samun hutu ma dai kuwa eh to shi kaɗan ne tun da ka kasa rayuwanka kashi uku ne na farko za ka nemi abin da za ka ci shine watan kaman aiki da sauransu kamar matan cikin gida kuma sukan kasa rayuwansu kashi biyu na farko ibada na biyu inganta rayuwar mazajensu da 'ya'yansu sannan kuma a watan azumi kakan samu mu'amala ko kishiya da kishiya abokiyar zama za ka ga rayuwarsu ya canja ko dama ma ba sa zaman lafiya za ka ga sun koma sun haɗa kai suna ƙaunan juna saboda alfarman wannan wata nake bani koko na sha daure hakuri daure hakuri fa saura kaɗan rana ta gushe mu je yanzu kuma daga ƙasar jamhuriyar Nijar ga malam Lawal alijibu da ayar mu ta yau Allah ka min uzuri da rabo awan gadari aiki awan gadari ladar shi ta fi ɗari aiki awan gadari لدى شتاء في دليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله يا cewa wanda suke cin دغنغم marayu ظالمتشي to lalle cewa wuta ce suke ci a cikin cikunansu kuma da sannu Allah zai sa su cikin wuta mai ƙuna. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya na kashedi ga masu cin dukiyar marayu. Wannan aya na nuna mu cewa duk yanda aka baka dukiyar maraya kai tsammani da cewa yaro ne ko kuma kai kake da kudura kan dukiyar kai yanda ka ga dama da ita ka cuce shi ka zalunce shi ka yi abin da ka ga dama a lokacin da ka ga dama sa'in da ka ga dama da yanda ka ga dama to wannan ubangiji ya yi tanadi na azaba azabar da sai shi ya san matsayin ƙunata wutar da sai shi ya san matsayinta ya yi tanadin wannan da haka yan uwa jan hankalin da muke a nan dukiyar maraya dukiya ce da aka baka don ka tattala in ya girma in ya kai lokacin wayan shi in ya kai lokacin da za a ba shi ka ba shi kayan shi ayoyi da yawa kamin wannan ayar sun tsawata a kan cin dukiyar maraya domin abin da Allah ya yi alkawalin wuta a cikin shi ba abu ba ne na wasa to wannan aya dai kaga yadda ta tsawata a kan mai cin dukiyar maraya ina kuma in ka diba babbal azaba wanda za ta tabbata ga wanda ya mai da mutum maraya ga wanda ya kashe mutum ya sa ɗiyan shi suka zama maraya Allah ka shirye mu Allah ka kiyaye mu daga wannan wuta sa'ira da kai wa'adi ga masu cin dukiyar maraya sai kuma wannan aya tana nuna mu cewa addinin musulunci addini ne wanda ya kiyaye haƙoƙi daban-daban daban na kowa inda ya kiyaye haƙƙin ɗan adam gaba ɗaya ya kiyaye haƙƙin mata ya kiyaye haƙƙin maza ya kiyaye haƙƙin babba ya kiyaye haƙƙin yaro ya kiyaye haƙƙin maraya lalle musulunci addini ne na ci gaba addini ne wanda ya kamata a rungume shi shi ne daren hashari na mala'iku zumari shi ne daren hashari na mala'iku zumari سنزود الأمرين شكراتك زمري سنزود الأمرين شكراتك زبري جبريل ني شغبا هو سورة القدر جبريل ني شغبا هو سورة القدر ألا كسام دا ليلة القدر ألا كسام كسامداتي da lailatul qadri Allahumma amin. Amin. Jamila da an san da an san hayaushe ne ran Lailatul Qadr da kuwa sai ya kwanciya shi. Sai <laughs> lokacin. Kin ga wata hikima Allah. Amin ya Allahu. To Jamila mun kawo ƙarshen wannan shiri namu amma ganin mahimmancin abubuwan da muka tattauna wannan matsala ta mace-macen aure Me abin tunani a ganin ki idan aka yi la'akari da abin da matasan nan na jami'ar Bahari suka tattauna a kai da amsoshinmu da kuma bayanin da malama Zainab Sa'id Kabir ta yi. Mm. Me abin tunani? Gaskiya abin tunani a nan shine kamar guda biyu ne. Na ɗaya dai ya kamata mu fahimta cewa duka mata da maza ne ya kamata su haɗa kai su san darajar aure, su mm-hmm. fahimci juna domin samun zaman Mm, eh, yau kenan yadda mace ke bukatar ilmantarwa game da zamantakewar aure haka shi ma namiji yana bukatar eh, wannan ilmantarwa tun da tare suke zama aure sannan kuma game da kokarin da makarantu za su iya taimakawa makarantu za su iya taimakawa sosai amma amma tarbiyyar iyaye tarbiyyar ita ce ginshiki ita ce ginshiki kenan duk wani abin da makarantu za su yi kamar tallafawa abin da iyaye suka koyan ne kwarai da gaske sosai da fatan masu saurare za su yi tunani akan wannan to baki ɗaya iyakacin wannan shiri kenan na yau Da fatan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana da darussan da ke ciki sai kuma gobe talata war haka da izinin Allah mu dawo muku da wani shirin yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da tafarra girma tafarra wanda ya haɗa mana sauti da injiniyar mu malama Nashwan Kale. Ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku da fatan masu azumi za a sha ruwa lahiya. Sai gobar haka da izinin Allah Jamila baki ce komi ba yau masu azumi a sha ruwa lahiya. Ai muna da sauran roƙon kwarai da gaske addu'a a saka ma addu'a masaki ga masaki ko ga rumbun mu na roƙon addu'a gaske <laughs> kwarai da <laughs> gaske Allah ya kai mu gobe amin This program has come to you from the Voice of America, Washington.